karfi yanzu muna tare da lieutenant general tuku kirti babban hafsan sojojin mayakan kasar najeriya daga yanzu kawo ziyara a jihar borno eh, cikin bariki ka bude wurin huta haka ga su sojojinka da kuma zagawa asibiti ganganewa idanunka ga marasa lafiya wadda suka samu rauni lokacin da ake fafata ko za ka mana karin haske game da yadda wannan fafata ke ci gaba yanzu haka halin yanzu eh, to alhamdulillah wannan fafatawan suna cin nasara sosai kuma mun gode ma Allah akan wannan nasarar da muke samu har yanzu dai akwai ɗan sauransu domin muna nan muna sake ci gaba tabbata mun karasa da su duk inda suke kowane dungu suke za mu bi su inda suka gudu duk za mu bi su da inda suke yanzu ma muna kokarin tabbatar cewa mun kakulo su duk inda suke insha Allah. Rundar ya ko taron ku gudanar kwanakin baya wadda kuke magana game da abin da zai dinga gano inda aka ajiye bom wanda na tabbata na daga cikin matsalolin da ke addaban mayakan ku yanzu haka kamar yanzu na aka tsaya ne game da wannan na'ura na'urar dama muna da su muna da su eh, amma wanda abin da muka karo shine akwai wasu motocin da muka kawo wanda su duk inda aka ajiye cikin wayan nan bamamai da aka binne a ƙasa za ta bi za ta hauka ne ta da ta ita kuma watan ba abin da zai same ta shi ne muka kawo kuma muna amfani da su kuma shi muka amfani da shi muka shiga cikin wannan alagar nan inda eh, jima ciki wannan yan kare daga karshe akwai wannan duk dan najeriya yanzu batun da ake shine batun yan matan cibok eh, yanzu zan kuna samun nasara har suna kwato wasu jama'a da dama daga hannun waɗannan mara kamar kuna ganin za ku samu nasarar ku fito da waɗannan yan mata wato duk abin da muke fata kenan Allah ya bamu wannan nasara eh, an ka duba kullum muna samun wanda muke ikon Allah muna ceto su daga hannun wayannan mutane eh, kasan a cikin watan da ya shige ma mun ceto wajen mutane dubu eh, goma sha daya wanda suka bazu kwata ina to wannan muna fata muka ci gaba da haka za mu samu nasara kowa nema ba ba yi matan cibo kadai ba akwai mutane wasu da yawa da suke eh, hannun wayannan yan ta'adda fatan mutum ne magance su gaba ke da turan karde mun gode kwarai da gaske a da tukuru tukur burtaki nan babban hafsan sojojin mayakan kasa na Najeriya mun gode ranka